إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio bos na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su akwai labaran duniya ba na muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na mu koma noma akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin namu baki daya wanda su ne abin da za a saurari da Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Juma'a 22 ga watan Satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 6 ga watan biyu awal na shekara 1445 hijira kamariya. Masu ware kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan Satumban shekara ta 1960 kasar mali ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa kasar mali dai ta kasance mai rayayyun al'adu tun kimanin shekaru 2000 da suka gabata daga karni na 8 zuwa karni na goma sha shida miladiya ta kasance karkashin dolar sudan amma a lokacin da morocco ta mame wani bangare na dolar sudan mali ta kasance daga cikin yankunan da morocco ta mamaye a lokacin daga wannan lokacin da kuma kabilu suka fara iko da yankuna a cikin karni na goma sha tara ne faransa ta fara iko da kasar mali amma a shekara ta alif tara da hamsin da tara mali ta zama mai kwarkwarin cin gishin kai a cikin shekara ta alif tara kuma ta samu cikakken yancin kai daga turan mulkin mallaka mali tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da arba'in tana makwabtaka da ƙasashen niger mauritania algeria burkina faso ivory coast guinea da kuma senegal da ƙarshen masaurari ko san cewa shekaru 43 da suka gabata rana irin ta yau saddam hussein tsohon shugaban ƙasar iraki ya fara kaddamar da yaƙi akan ƙasar iran saddam hussein ya fara kai hare-hare a garuruwa da ƙauyuka da ke kan iyakar iraki da iran inda ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin garuruwa waɗanda suke kan iyaka kafin daga bisani ya fara harba manyan mukamai zuwa cikin manyan birane saddam hussein ya fara kaddamar da hari akan ƙasar iran ne bayan samun tabbaci daga kasashen amurka da sauran kasashen turai cewa zai samu cikakken goyon bayansu da taimakonsu na mukamai da kuma kudade kuma kasashen turai sun ba shi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar yadda kasashen larabawa a yankin gabas tsakiya ma da suka hada da saudiya kuwait jordan da dai sauransu sun bai saddam hussein dukkanin taimako da za su iya domin murkushe kasar iran duk wani dai a lokacin shekara ɗaya ne da samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar iran marakarin kare juyin juhalin sun shiga fagen daga inda suke tafafatawa da sojin saddam har tsawon shekaru takwas ta ƙarshe kuma dai an kawo ƙarshen yakin banda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakanin ƙasashen biyu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 To da farko ga muhimman kanunsu. ambaliyar ruwa da ta auku a kasar libya ta raba mutane kimanin 43,000 da muhallansu a cewar hukumar iom gwamnatin iran ta bayyana gagarumin ci gaban da ake samu ta fuskacin fadadar alaka a tsakaninta da kasar masar shugaban jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya umarci dakarun majalisar ɗinkin duniya da su fice daga ƙasarsa yanzu kuma ga labaran da ke da ke ambaliyar ruwan da aka yi a ƙasar libya wadda ta kashe dubban mutane a birnin derna ta raba fiye da mutane dubu arba'in da uku da gidajensu a cewar hukumar kula da masu ƙaura ta duniya a rahoton da ta fitar wata mahaukaciyar guguwa mai kama da tsunami wadda ake kira da daniel chide ta auka wa matatsuruwa guda biyu waɗanda suke yankin na derna wanda kuma hakan ya yi sanadiyar ɓallewar matatsuruwan kuma an taya kan mutane wanda hakan kuma ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da kuma raba wasu dubban da muhallansu lamarin ya faru ne a ranar goma ga watan satumban da muke ciki ambaliyar ruwan dai ta gargaza lahirin unguwanni tare da tafiya da mutane a cikin teku waɗanda suka ɓace bat alkalaman yawan mutanen da suka mutu ya haura dubu uku da ɗari uku amma lamarin yana iya fin haka kamar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suke ƙesa cewa yawan mutanen da suka mutu ma zai iya kai dubu goma an kesa cewa dai mutane dubu arba'in da uku da hamsin da tara da ambaliyar ruwan ta raba da muhallansu a arewa maso gabashin ƙasar ta libya in ji hukumar ƙaura ta duniya wato iom inda kuma ta kara cewa yanzu haka rashin ruwa ya sa mutane da dama a garin darna suna barin yankin zuwa wasu yankuna na kasar talibiya shugaba felix na kasar jamhuriyar demokradiyar congo ya ba da umarni na ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kasarsa shugaban na jamhuriyar demokradiyar congo ya ba da wannan umarnin ficewar dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne daga ƙasar tasa ba tare da wani ɓata lokaci ba sannan kuma ya sanar da hakan ne a babban zauren majalisar ɗinkin duniya inda ya ce ya umarci gwamnatin ƙasar tasa da ta tabbatar da cewa ta gaggauta ficewar dakarar na majalisar ɗinkin duniya a ƙarshen wannan shekara a shekarar 2010 ne dai rundunar kiyaye sulhu ta majalisar ɗinkin duniya ta karbi aiki daga takwararta da nufin samar da tsaro a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar congo da kungiyoyi masu dauke da makamai ke yakar juna a kan albarkatun ƙasa da ke yankin sai dai a cikin 'yan shekarun nan zaman dakarar majalisar ɗinkin duniya a yankin yana fuskantar adawa saboda zargin gaza kare rayukan fararen hula wanda hakan ya haifar da bore wanda ya sanadiyar zubar da jinin jama'a a yankin akalla mutane arba'in 40 dai aka kashe aka kuma da wasu da dama rikicin kin jinin majalisar ɗinkin duniya a birnin goma wanda yake gabacin jamhuriyar demokuraɗiyar congo a cikin watan agusta to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ana samun gagarumin ci gaba wanda ba a taɓa samun sa ba dangane da dangantaka da ke tsakanin masar da iran ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa ya gana da takwaransa na kasar masar sami shukuri a tarukan majalisar ɗinkin duniya a birnin new york inda suka tattauna da shi akan batutuwa daban-daban kuma tattaunawar ta yi mushi hussein amir abdullahi ya tabbatar da hakan ne a shafinsa na twitter wato dandalin x inda ya bayyana cewa tattaunawar ta yi tasiri akan batutuwa wanda suka shafi cin moriya a tsakanin ƙasashen biyu ya bane cewa idan aka yi la'akari da tarihi na wayewa da kuma al'adu a tsakanin kasashen masar da iran karfafa dangantaka tsakanin waɗannan kasashe biyu zai haifar da gagarumin ci gaba mai tasiri a yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar masar ambasada ahmad abu zaid ya san da cewa minista sami shukuri ya karbi takwaransa na kasar iran hussein amir abdullahiyan a hedkwatar tawagar masar da ke babban zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan tuban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na mu koma noma koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da ka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan halayyar nan ta ba da taimako ko agaji a harkar noma. da kasashen turai da amurka kan sana suna yi wa nahiyar afirka daga lokaci zuwa lokaci za mu ji wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu nahiyar take da bukatuwa da irin wannan taimakon da ya kamata a ce a zo ƙarshe da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokaci zuwa lokaci mukan ci karo da labarai da suke nuni da cewa amurka ko su kasashen turai ko kuma ta haɗin gwiwa sun baiwa wata ƙasa ko su ƙasashe ko ma nahiyar afirka ka cokau wani taimako da ya shafi harkar noma da kiwo labarin irin wannan na bayan nan shine yadda amurkan da kuma ƙasar norway suka kafa wani asusu na noma domin tallafawa nahiyar afirka da kuɗin da ake son tarawa a cikin wannan asusun sun kai dala miliyan saba'in hukumar nan ta amurka wacce ake kira usaid da take kai ɗauki zuwa ƙasashe masu tasowa tare da haɗin gwiwar ƙasar norway su ne suka kafa wannan asusun na kuɗi da suka ce zai taimaka wa nahiyar afirka ne ka cokau a harkar noma da kiwo to daga cikin matsalolin dai da suka shafi harkar noma a nahiyar afirka da akwai fari sauyin yanayi da faɗace-faɗace da suka shafi harkar tsaro da hakan yake haddasa koma baya mai tsanani wajen samar da wadataccen abinci ga kasashen wannan nahiya ta afirka kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da muka lissafa matsala ce mai zaman kanta amma kuma a lokaci ɗaya ba za ta rasa tushe daga ƙasashen da a yanzu suke maganar bayar da taimako ba idan ana magana akan harkar fari duk da cewa a cikin wato yanayi na ɗabi'a akan same shi amma ɗumamar yanayin duniya da sauyin da ake samu ya taka rawa wajen ƙara tsanantasa ita ko ɗumamar yanayin duniya bisa wato abinda masana suka tafi a kan shi shine cewa ayyukan da bil'adama kan yi na fitar da gurɓatacciyar iska da kuma wasu ƙere-ƙere sukan haddasa duniya ɗin ta ɗumi da hakan kan jawo sauyi a cikin tsarin da ɗabi'a take tafiya a kansa kamar yadda allah halicce shi idan aka ɗauki faɗace-faɗace da suke faruwa a nahiyar afirka za a ga cewa ko ta kai tsaye ko kuma ta hanyar wato fakaice waɗannan ƙasashen da yanzu suke zaƙalƙalewa wajen ba wa nahiyar afirka taimako suna da hannu ko dai su ba waɗannan ƙungiyoyin da suke faɗa ko 'yan tawaye makamai kai tsaye saboda dalilai na siyasa ko kuma suna sayar musu da makamai ta bayan fage don haka duk inda aka shiga aka fita ba za a rasa hannun waɗannan ƙasashen da yanzu su ne suke batun bawa nahiyar afirka taimako ba shugaban hukumar usaid samansa fawa da kuma ministan cigaban kasashen duniya na kasar norway base tinerium su ne suka sanar da wannan shirin a yayin taron babban zawar majalisar ɗinkin duniya da ake yi yanzu haka a can new york dama dai a nahiyar afirka da akwai fa ƙasar noma wacce ko kaɗan ba a taɓa ta ba wacce ta kai kaso 65 cikin 100 na jumillar ƙasan noman da ake amfani da ita yanzu abinda hakan yake nufi shine cewa har yanzu fa damar da ake da ita ta samar da abinci afirka bai amfani da ko da rabi ba da kuwa an ce za a amfani da mafi yawancin wannan kasar to da batun nahiyar afirka ma ta miƙa hannun taimako ko kuma a miƙo mata taimako bai taso ba abin mamaki da takaici shine kamar yadda muka faɗa yadda amurka wacce tana sahun gaba wajen gurɓata yanayin duniya da ɗumamar yanayinsa ita ce take bayar da tallafin ga nahiyar afirka wanda a takaice za ta daina yin ɓannar da take yi da an wuce wajen da afirka ma bata buƙaci taimakonta ba wani abu mai jan hankali a nan shine cewa siyasar ƙasashen turai har da ita kanta amurka shine su riƙe afirka a matsayin wacce ko da wushe za ta buƙaci taimako ba wai a yi aiki tare da ita a matsayin kawa ba ta sami ilimi da kayan aikin da ita ma za ta tsaya da kafafunta siyasa ce tsayayya mai zaman kanta da amurka da turai suka shata saboda su rika bayyana kawo kansu a matsayin masu ceto da ba da agaji akan harkar noma abinda da yake a fili shine cewa manyan kamfanonin duniya na turai da amurka din su ne suke sarrafa wannan nahiyar tamu da cin gashin kanta a fagen noma da kiwo hata iri na shuka su suke baiwa nahiyar afirka kuma so suke namu na gargajiya bace da zamana su ne ke kamana musaya shi kuwa nasu ɗin sai dai kowace shekara a sayi wanda za a shuka don ba za a iya ajiye shi ya shekara guda kuma a ɗauke shi a sake amfani da shi ba takin zamani da magungunan ƙwari duk wasu sabbin hanyoyi ne na salon mulkin mallaka a fagen noma don haka duk wani taimako da irin waɗannan ƙasashen na turai da amurka suke baiwa nahiyar mu ta afirka cikin harkar noma lasa zuma ne a baki kuma ya ce wacce babu ranar da za a je a ga ta matuƙar shugabannin nahiyar afirka ba su farka ba hakanan ƙungiyoyin fararen hula 'yan asalin afirka ba waɗanda turai suka aiko ba ba su yi aiki da gaske tukuru ba domin bunƙasa harkar noma nesa da shifta irin ta turai da amurka to haka za a yi ta tafiya ana aiko da tallafin da ba zai sa nahiyar tamu ta tsaya da kafafunta a fagen noma ba to da fatan allah nuna mana lokacin da za a kawo ƙashin irin waɗannan taimakon da suke na yaudara a lokaci ɗaya sannan kuma wani sabon sanin mulkin mallaka a harkar noma za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku ba shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu To kuma ga shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 23 da dala ubangiji a yau za ku ji cewa dai muhammadu da ramin sun kasance tare a asibiti a lokacin da muhammad ya kai ziyara domin ya gano baban ramin wanda yake kwanci a asibiti bayan an yi masa aiki na kwanaki biyu ya kuma je asibiti a daidai lokacin da ake zuwa ziyara kimanin karfe hudu zuwa shida kenan na bayan azahar domin ya gano baban abokinsa ramin Kafin aji yadda shirin zai kasance baki ɗaya da kuma wannan tattaunawa sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. پدر Mahaifi. حالش چطور است؟ یا یا یا این سیکی الحمدلله ام گودی ما اوبنگیجی دیدن گنی کو زیاره تو آمدی کی کازو خواهش میکنم گوده یعنی که اتاق دکی کدام است وننه با من تردنی بیا زو خوبم. اینا لافیه. شما چطورید؟ کو یا یا کوکی؟ دوست. ابوکی. دوست صمیمی. ابوکی نکود دکود. خوشحالم. نجردی. به خاطر. سبودا. گل. فره گلها فرنی زحمت کشیدید کنی دوینیا. الان ینزو بهترید؟ کن سامو سوکی؟ امروز بهترم ایو نه سامو سوکی فکر می کنم اینا تنانن عمل جراحی ایکن تیاتر برای پند که حدا کلمومی بیو گا سخت می وحلا چون دومین پیر سوهو شما نیستید کو با کو بنه جوان متشی جراح لکتا می ایکن تیاتا جراحان لیکیتوچی ماسو ایکن تیاتا خیلی خوب و سوسی او دارد شی ینادا دکتر رضوی لیکتا رزوی جراح لکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو قره از او متشکرم این یی مسا گودیا تو madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammad Ramin da kuma سلام رامین حال پدرت چطور است؟ خوب است الحمدلله متشکرم که آمدی خواهش میکنم اتاق پدرت کدام است؟ با من بیا تو انزو کما سی اصوراری ونن تتوناوا amma da tarjamata a cikin harshen hausa duk da jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki dole a nan za mu dakata amma a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin domin kafin mai ban kwana da ku na ƙara tana ta da ku cewa za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a madadin wurin haɗa shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. to da wannan zamu karkare sai idan Allah kai mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya